Hoto na ashirin da bakwai Littafin Allah ya ce, Kirista ya bar miyagun ayyuka, Kirista ba zai ci naman tsafi ba, ba zai yi rayuwa mara tsarki tare da mata ba, ba zai yi hayaniya ba, ba zai yi sata ba, ba zai bauta ma gumaka ba. Waɗannan abubuwa suna cikin hanyar Shaiɗan. kuna ganin mutum bisa hoto, ya bar rayuwarsa ta da,